rahim ‘Yar sarki ce, babi na ashirin da biyu. Murmushi iyaka leɓe ya ce, Allah ya kiyaye hanya, kya iya yin gaba. sa sai kawai ba tare da ta ce ba. Daga ina kike? Kamar daga sama ta jance kuma ta tambayan kallonsa ta yi. Hankalinsa na kan aful da yake tauna a hankali, kamar ba shi ya yi tambayan ba. Me kike so na yi miki? Me kike kallo na yi tambaya biki bani amsa ba. ya faɗa yana kallonta da idanuwansa. sai na ga kaman ba da ni kake maganan ba ne shi yasa ƙara waro irin sai a kanta sai da ta kawo da kanta ta ce daga ɗaki na nake kallon sa ya girgiza kai kawai bai ce komai ba ya ci gaba da da kaunan aful nasa ta rasa me yasa amma ba ta iya ɗauke irin ta akan sa baiwar Allah kurwata ta fi ƙarfin ki irin wannan kallo haka ya faɗa yana miƙewa jin ana kiran sallah masarwa ta yi ta miƙe ita ma ta ce in ka dawo masallaci ina gane ta faɗa ta fice a fara da kunyar kama ta dai tana kallon sa murmushi yayi yana binta da kallo har ta bace wa ganin sa kamin ya fice shi ma ya nufi masallaci sashen da ta wuce ta kuma gyara kwalliyar ta ɗau wayar ta abin sai da ruwa ta fito jakadiya da ke ƙoƙarin shigowa ɗakin nan da kusa cin karo Kaucewa jakadiyan tayi tana faɗin aman afuwa ranki ya daɗe ban kula ba ne. Hannu ta ɗaga mata ta ce a gyara min shimfiɗa ina da baƙo. Sannan a kai kayan marmari ta faɗa ta wuce. Juyowa jakadiya yi don aiwatar da aikin da uwar gidan nata ta umarce ta da shi. Yana fitowa masallaci hanyar da zai sada shi da lambun ya nufa. Zaune da ita tana danna waya. Sallamar sa ta amsa sallama fuskar ta ɗauke da murmushi. Gyaran murya ya kamin ya ce na zo muyi sallama ne maybe sai ranar aure ki ganni. ɗago kai tana ware idanuwanta tafiya kuma zuwa haka ina ta faɗa cike da son samun amsa zan je wani ƙasa ne amma ba nisa sosai ba to ban taɓa zuwa ba bari na san iya nisan nasa akan batun maganin ummanki an ba lallai na dawo yanzu ba so you should take ba zato ba tsammani ya ji mutum a jikinsa saurin janye jikinsa sai nata yana kallonta Allah ya tsare hanya ya kai ka lafiya Allah ya bada sa Allah ya sa a dace ta tana share hawayen da ke ta da Amin ya amsa yana miƙewa a lot to do so saƙon gaisuwa zuwa ga mai martaba da kuma ummaki sai Allah ya yi dawowa na kuma ganin tana son masa yaranta sai kawai ya ya wuce bai ko tsaya sauraron me za ta ce ba miƙewa ta yi jiki a sanye tana faɗin mahaifiyarta daga nan daga nan kasuwa ya nufa wajen Abba suka gama tsara komai na tafiyan nasa wanda zai yi gobe insha Allah su ne basu da gida ba sai magrib da sallama suka da sallama duka a bakinsa suka shigo gida umma suka tarar tana sallah mota amje da kawo abin shi ma ya dauna ta suka yi alwala abba ya ja su jam'i suka gabatar da sallan magariba sannan suka kuma miƙewa tare da umma suka gabatar bayan sun idar da sallah bayan sun idar da sallolin nasu umma ta ƙara musu sannan sannan ta gabatar musu da tuwon daren nasu tare suka ci kaman koyaushe har suka kammala ta tattara komai ta kai kicin abba ne ce tunda kana da lafiyan tafiyan sassafe gobe in Allah yadda kamata yi duk mu je mu kwanta don kar ka makara ko amshin maganar da abban yayi sanda ya sanya wa umma faɗuwan gaba amma ta daure murmushin ƙarfin halin ta ita ce gaskiya ya kamata kam mu umma ka samu ka dawo da wuri insha Allah Allah in dai in Allah ya Allah zai bada sa'a da amin da suka amsa suka miƙe don kowa ya wuce makwancinsa an fana shiga ɗakin ya kalli umma kawai girgiza kai ya ce ya wuce ya ɗauro alwala ya kwanta sanda ta raba dare tana sallah kamin ta tsagaita ta daga hannu sama tana hawaye tana addu'a sai dai abin da take furtawa ne ya cika ni da mamaki washe gari misalin sallah na Kiran sallah na farko a kunnen Umma da ke kwance a kan sallaya. Miƙewa ta yi tafiya da hura wuta tun da yau makoti nan ɗan nata zai yi. Ana kiran sallah ta taje mijin nata shi kuma ɗan ɗan nata da kansa ya fito suka yi sallah suka yi alwala suka nufi masallaci don samun jam'i. Ita ma alwala ta yi ta wuce don gabatar da nata sallah. Kamun gari a ce ya waye da kammalin komai an shirya komai na yaron nata. har kayan da ya haɗe na tafiyarsa. Ƙarin dawowa amcan da da abbansa suka yi har kofar gidan Umma da Abba suka raso sa babu zato babu tsammani motar suka tara a ƙofar gidan dogari ne ya da kusa yana gaisuwa amsawa ajuwar da yayi da yana masu kallon neman bayani dogarin ya ce ranka ya daɗe gimbiya ce ta aiko mu a kai ka airport limshe ido Ahmad ya ce oke ina zuwa ga kayan ka sa a motar amma ta murmusa a ranta albarka kawai take sa surukar tata da ɗan nata ban kwana yi da iyayen nasa suna masu addu'an a lafiya da kuma fatan nasara durƙusawa ya ɗan yi amma ta shafa kansa juyawa ya shiga motar yana wa abba nasa murmushi har motar nasu ya ɓace suka dau hanyar ƙatar Airport da ke babban birnin Doha. Sannan awanni shida suna tafiya kasancewar masarautar obish babban gari ne sosai sannan kuma Doha akwai nisa tsakani. Sun sai ya samu tuntuni mai martaba ya sa an kammala masa komai na tafiya sai dai kawai ya jira washegari jirgin su ya ɗaga har ɗakin da zai kwana dogarin ya masa jagora ya kai sa wani babban hotel na masu hannu da shuni kusa da airport ɗin. Sallama suka yi da dogarin ya masu fatan dawowa lafiya ya juya don komawa masarautar. tafiyarsa sai washe gari sabin am da haka ganin akwai sauran lokaci wayan sai ya jawo yana daddubawa abubuwan da ya kamata ya sani game da kasan da zashi bayan wasu lokuta ta shigowa ya yi sallah sannan ya ci abincin da aka shigo masa da shi ba jimawa ya watsa ruwa ya bi lafiyan gado ya kwanta sai dai ya kasa bacci sai juyi kawai yake kewan umman sai ya fara tun yanzu bayan tafiyan sa da kansa ya haɗa maganin da kuma rubutun da ya ce zai yi ya tura gidan sarki kamar yadda ya faɗa wa yaran nasa za a turo musu ko kaɗan saƙon ya je hannu bibbiyar sarki ya amshe sa sannan ya bada tukunci washe gari wanda ya daidai da ranar juma'a ƙarfe bakwai na safe jirgin sun ya ɗaga sai ƙasar najeriya ƙasar mu ta gano lokacinsa na farko kenan da ya hau jirgi amma ba mai kallon sa ya ce haka idanuwansa alamshe suke yana jin wani Natsuwa na ziyartar sa. wanda bai san dalilinsa ba. Bayan wasu awanni jirgin su ya sauka lafiya a airport ɗin da ke babban birnin Abuja, Najeriya. Hamdala ya ganin kansa Hamdala ya yi ganin kansa a ƙasan da bai taɓa makarfin zuwa ba, da bismillah ɗauki a bakinsa game da addu'a ya yi stephen ƙasan 'yan fita a jirgin yana kallon ko'ina kyau. yanayin ya yace mutane kowa ke harkar gabansa a wajen sai je kasan ya burge sa wayan sai ya jawo ya duba ganin da sauran tafiya gabansa na zuwa garin da yake da tabbacin a can zai samu abin da ya kawo sa cikin hanzari ya ja jakan nasa yana mai neman taxi taxi ya samu ya tare ta shirya zai kai sa tashar da zai hau motar zuwa Bauchi har sun fara tafiya da mai taxi sai motar ya tsaya can alamin ya samu matsala gashi kuma sun yi nisa da airport mai taxi ya ce sai dai ya sauka ya nemi wani abin hawan don gaskiya inda ya ce zai tau da ma makaniki ba kusa ba kuma ba hanyar da zai kai su tashar mota ba ne haka ba don ya bai haƙura sai hawa a bakin hanya ya ko zai samu motar sai dai ganin ta gefen da yake ba alamar motar shiru sai ya shirya tsallaka a ɗayan gefen ko zai samu lips ne dadi da ke direban da gudun gaske yana yana duba agogon da ke maƙale a hannunsa. Kasancewar yau Juma'a sauri yake yi Dan ya samu ya koma gida kan lokaci ya shirya ya tafi masallaci. Yau ba a tashe sa aiki da wuri ba ya kusa makara. Ya sa kai zai tsallaka titi ya riƙe da sa Motar Dadi Litin ne ya danno kai a waje ba tare da ya kula da wanda ke ƙoƙarin tsallaka hanya ba. Kamin mai tsallake hanya ya yi ƙoƙarin yin gaba ko baya dan kaucewa motar. Ba zato ban tsammani ji ke tif Motan ya ɗaga mutum sama ya faɗo ƙasa. Dadin Little da ke tuƙin sai da kansa ya garu da sitiyarin. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine abin da dadi Little ya furta. Bai ko damu da abin da yake kaucewa ya faru da yafe kai ya ce sauri ba wajen zuwa ya ilahi. Fita yi a motar nasa ya tare da wani motar da ke wucewa. Mai motar da ya tsare taimaka masa Ka sanya mutumin da ya buge a motarsa godiya masa ya ja motar ya juya kan motar nasa ya nufi asibiti babban asibiti ne na masu kuɗi a kaisa ya kaisa kasancewa yana da aboki a asibitin ba tare da buƙaci zuwa folis ba aka mishi feshin nasa abokin nasa ne ya kalle sai ya ce friend lex ba in insha Allah ajiyar zuciya ta daidaita na sauki please ku yi duk abin da ya kamata zan dawo yanzu friend na je na dawo likitan ya ce okay friend Allah ya ƙara tsayuwa kai tuki a hankali da damuwa ya ja mota ya kama hanyar gida yana mai addu'a Allah ya sa bai kashe dan mutane ba yana shigowa falon nasu da sallama Amira ce ta miƙe da mamaki da mamaki da ce wasbi lafiya na ganka haka jikinka da jini mai ya faru lafiya kai wifi tsautsayi ne ya same ni yau nan ya kwashe labarin abin da ya faru ya faɗa mata rikicewa ta yi har da hawayenta Allah sarki bawan Allah lallashin ta ya ce in ya dawo masallaci za su ci abincin tare shiryawa ya tafi masallaci Allah ya taimake sai ya samu jami'i bayan an idar an shafa addu'a liman ya fita kamo hanyar gida yi gaba ɗaya a rikice yake bai taɓa hatsari ba a rayuwarsa yana tsoron ya zama sanadin da wani zai rasa rayuwarsa Bayan fitan dadi Litinin Amira na zaune sai ga kiran ummanta ya shigo wayan nata. Ɗauka ta suka gaisa. Umma ta ce, Amira ya na ji muryanki ko baki da lafiya ne ko dai jikin naki ne. Kamar tana gidan umman haka take girgiza kai. Kamar tana gaban umma haka take girgiza kai. Umma ta ce, ya na kin yi shiru. Share hawaye dai umma. Ba ni bace dadin dalilin ne ya hatsari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Abinda umma ta furta. da ban kira ba za ki faɗa ba kenan garin ya hatsari ya aikin nasa umma ke jero mata tambayoyi umma ba fashi da kansa ba ina nufin ya bige wani ne ajiyar zuciya umma da sauke amma duk da haka jikinta ya yi sanyi ta ji kamar wani nata aka bige addu'a Allah ya sauka ya kare gaba ta yi ta ce insha Allah abban ku zai shigo Abuja dama duk in ya so sai ya iso wajen ku ya duba mai jikin ni kan ba zan samu zuwa ba gobe a wuta za su bauce kar a bar gida ba kowa. shi Shikenan Umma Allah ya kai mu Allah ya kai ku lafiya. Suma mun gode Allah kara girma. Sallama suka yi ta mata faɗa ta rage yawan sa damuwa da kuma tashin hankali a zuciyarta cike da ƙarami da ita kar ya zama mata matsala yanzu ko nan gaba. Ta ce sha Allah Umma zan kiyaye. A gaida su mahalin bayan sun gama wayan ajiyewa ta idan ta gabatar da sallah kuma ta shirya ganin likitoci kuma ta shirya ganin lokaci ya ganin lokaci an sauko juma'a sa masallaci ya daidai da to wanka. Ta tsaya ta karasa shiryawa, ta tsaya ta karasa shiryawa don samu su je asibitin. Bayan Umma ta ajiye waya, Auta ne ya shigo ɗakin sa dauke da sallama. Umma yanzu masallaci ina bi kurofa Umma za sallaci ina bi kurona a wai bai je wajen ka ba, to je ka dubo sa waje ya shirya. Tun ɗazu ya ce zai za shi ɗakin ka ku tafi. sa har yi, sa har kallon sa har zai yi magana sai bai ce komai ba ya fita a cikin a cikin motar da za su fita ya samu likitan na kira a jikin motar da za su fita ya samu likitan na ya sha jamfa murmushi ya yi ce looking gorgeous my son thank you motar da suka shiga sai masallacin juma'a ba ke shiryawa don zuwa masallaci ran saba shi ganin koyaushe zai fita tana tsaya tana tsaya tana taya ta shiri amma tun jiya da tafiyan yaron ta daga ta zauna sai ta gumi kallon ta ce Maryama wayyo kuma za a taya ni shiryawa ba kuma an sa ni a gaba da tagumi da hawaye me yake damun ki ko dike wani ɗan naki ne tun ba a yi nisa ba jiyan zuciya da sauki ba wansa ba ne. abban jarumin amma kawai ina ji a jikina ne kamar wani abu ya same sa numfasa abba ya ce a matsayin ki na uwa ke musu fatan alkhairi kin ji ko kar ki biye zuciya ko shaidan addu'a kawai ya isar miki kin ji maman Amadu limshe ido umma ta tana ajiyar zuciya insha Allah kallon ta ya girgiza kai dan tabbas ya san labarin gizo bai wuce na o'i maganin da abba ya tura musu sun ji daɗin aiki da shi don kuwa Ahmad tana samun sauƙi sosai ba kamar kwanaki ba mai martaba ya sa a fara shirin bikin gimbiya wata tare don kai sa. don haka ya rage. Sannan ya fara tura gayyata wa surukan garuruwa sauran garuruwa daban-daban. Bayan sojoji sun dawo masallaci wajen Umma ya nufa, zaune take a kan dadduma tana jin carbi. Ganin autan nata ne sai ta shafa addu'a ta ajiye carbi. Zaunawa ya a ɗakin ya naɗe ƙafa ya zuba mata ido bai ce komai ba. Umma ta ce ya aka yi Habibti? Umma fatan an dawo lafiya. Lafiya lau alhamdulillah Umma. Naɗe dadduma yi ta cire himar duk yana zaune a wajen bai tashi ba kallon sa sai da murmushi autan umma yau kuma nono zaka sha ne yace a'a umma ana bawo wa wani autan kin haifa ya sha au auta ai an rufe kofa kuma daga kai yanzu kam sai dai ku haifa min kai da maha daure fuska ya ce umarnin kar ma ki kara min magana zauna sai a bakin gado tana murmushi ta ce zo ka faɗa min wa ya taɓa min kai matsowa ya ɗora kansa a cinye umma sai yanzu umma na me ya same ki na ganki wai na ganki wani iri me ya faru limshe ido ta yi har cikin ran tana jin ƙaunar ta sosai take son auta shi ɗin kuma an tare zuciyar su ke bugawa duk inda abu ya dame ta sai ya ji a jikinsa kuma masu karya bai da amfani shafa kansa ta yi ba komai autan ummi kawai dadin litinin ne ya yi hatsari ya buge wani Allah shine sosai na ji wani iri kamar wani nawa aka buge. Anya Umma Tom, a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya, ya bar damuwa a ranki please. Nan dai Umma ta sake, nan dai Umma ta sake ranta ganin ɗan nasu ya ya damu shi ma duk ci gaba da hirarsu da ta da suka ci gaba da hirarsu. Su masu saurare zamu mu dakata nan sai mu kara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda